ala rasulillah. على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء جماعة ما سسورا kusa da nesa. bayan sallama ta musulunci Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatunmu na tafsir kamar yadda muka saba bugu da ƙari ya jama'a muna cikin suratul anbiya kamar yadda muka sani kuma za mu tashi aya ta saba'in da uku insha Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin nan akwai wasu abubuwa da muke so mu gabatar kafin komi muna gabatar da mu ga ɗaya daga cikin shugabanninmu a lardin zazzau mai girma alhaji umar mijin yawa wato makama karami wanda labari ya ishe mu Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa kyawawan ayyukansa Allah ya sa su bi shi inda ya kuskure kuma Allah ya yafe masa na biyu akwai wanda ta turo tambaya cewa bayan wayan gari ma'ana bayan fitowar alfijir ta tsuguna ko wani abu mai kama da haka sai ta ga ruwan halitta ya gangaro shin ya azuminta to idan dai saduwan da aka yi da mai gida cikin dare ne kafin fitowan alfijir to wannan ruwa ba wani alaka da shi da bacin aziminki aziminki lafiyayye ne babu aidi kuma hatta wankan tsarki in an riga an yi sannan aka ga wannan ruwa babu komai sai dai a tsarkake jiki da inda ya shafa muna fatan Allah ya datar da mu akwai mai tambaya ta biyu wadda ke magana akan mace ce ta haihu bayan ta haihu ta gama wankan jego ta yi arba'in ta komai kuma har ta yi al'ada bayan ma wankan jegon da ta gama ta yi tsarki hakanan kwatsam sai ta ga wani ruwa mai ruwan ƙasa-ƙasa mai duhu yana fita a jikinta kuma a cikin azumin nan sama da kwana shida ya azuminta ya sallata to wannan azuminta lafiya lau sallata lafiya lau domin a ƙa'ida kamar yadda ya zo cikin hadisin umu Allah ta'ala ya ƙara mata yadda cewa zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan mun yi tsarki ba mu lissafa gudan jinin da ya rinka fita ko kuma jini mai ruwan ƙasa duk ba shi cikin abin da muke ɗaukansa haira don haka insha Allah ta'ala bai shafi azuminki ba bai shafi sallarki ba za kuma ki ci gaba da ibadaki a inda malamai suke cewa ana daukan sa al'ada a inda mace za ta so yin sa duk haila sai kuma hailan ya zacce da shi a haɗe ba tare da yankewa ba ko kuma in ta zo ƙarken haila sai ya canza wannan kala ba tare da yankewa ba amma bayan an yi tsarki an komai an samu wani lokaci sai kuma wannan ruwa ya zo ba a ɗaukansa jinin al'ada muna fatan Allah ya datar da mu kuma muna da jaddadawa duk wata tambaya ta tana da alaƙa da me da wannan darasi namu da muke gabatarwa kada a yi shi wajen darasi muna fatan Allah ka datar da mu baki daya nan jiya mun yi bayani ga masu kyautatawa su yi taimako marayun nan su shigar da abubuwansu a akawunt na banki taimakonsu da gudunmuwansu ga 'yan uwanmu marayu 'ya'yanmu ne 'yan uwanmu ne unity bank mun ce 0022212784 sannan jaiz bank mun ce 000 ha guda uku 2835 318 alhamdulillahi akwai bayan Allah da suka turo da dama har akalla mutum tara akwai ibrahim wanda yake ana kiransa dan sarki ya ba da dubu biyu abba abbas ya ba da dubu daya khalid yusuf ya ba da dubu uku ahmad dawuda ya ba da dubu daya tsoho jamilu shehu ya ba da dubu daya ahmad hajara abubakar ta ba da dubu daya kasim abubakar dubu biyar na ali sadisu adam dubu biyu sannan a ƙarshe abdulmumini yusuf ya ba da ɗari biyar muna fatan allah ya ba ku gidan aljanna kuma muna fatan jama'a za a yi ƙoƙarin taimakawa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله سبحانه وتعالى يا أنبتي ودنن النباوة النبي لوط النبي إبراهيم النبي إسحاق النبي يعقوب waɗannan shugabanni ne na al'umma subhanahu wa ta'ala ya bayanin su da alkhairin da suka ɗauko zuwa ga jama'ansu waje alnahum aimma muka sanya su shugabannin da ake koyi da su akan alkhairi shugabannin da ake koyi da su akan shari'a ya haduna bi amrina suna shiryuwa ne da umarninmu suna kira zuwa ga Allah da izininsa ne kun ga kenan ashe shugabanci a musulunci babban al'amari ne ana son shugaba ya zam kuduwa wato a ayyukansa da zantuttukansa da halayensa da rahamarsa da jin kansa da talakawansa idan shugaba ya zama mutumin kirki to miliyoyin jama'a za su zama mutanen kirki idan shugaba ya lalace in ba a yi sa'a ba jama'a da yawa za su lalace domin shi ne reshe jama'an da yake shugabanci inuwa ne masu hikima suna cewa lan yastaqimu zillu Wal'udu awaj ba yadda za a yi inuwa ya miƙe a lokacin da ne a lokacin da reshen inuwan ya karkace shugaba mutum ne wanda yake mai adalci mutum ne wanda yake mai tausayi mutum ne wanda yake mai rahama mutum ne wanda yake mai jin kai kuma kullum yan ana son ya zama kuduwa kamar yadda muke ambatawa waje allahum a'immatan yahduna bi amrina shi yasa malaman tarbiyya suke cewa al-qudwatul hasana ta'malu ma la yaf'aluhu alfu wa'iz kyakkyawan aiki da ɗan adam zai yi duniya ta yi koyi da shi ya fi masu wa'azi ko masu gargaɗi ko masu tunasarwa dubu su zo su faɗi ba aiki da haka muna kira ga ɗaiɗaiɗinmu ga ƙungiyoyinmu ga shugabanninmu da talakawanmu mu zama kyakkyawan abin misali wajen aikata alkhairi subhanahu wa ta'ala ya ce wa auhaina ilaihim fi'ilal khairat muka yi masu wahayi muka sanar da su muka aza su akan aikata alkhairi ashe muwafaka ce daga Allah daga cikin mutane akwai wanda Allah zai halicce shi ya kawo shi duniya ahali ne na alkhairi ya ba shi mabudin alkhairi ya ba shi kuma makullin sharri a duk inda yake zaka ga yana bude alkhairi ne kuma yana kukkulla kafatan shari. wanda yake wanda Allah yayi masa wannan baiwa to maraba da shi muna masa alfijir lalle muna masa albishir muna masa fatan dacewa da rahaman Allah subhanahu wa ta'ala alkhairi abu ne babba wanda ake fatan musulmi a ji shi a zantuttukansa a ganshi a halayensa a ganshi a ayyukansa tsakaninsa da kansa tsakaninsa da abokan zamansa tsakaninsa da abokan mu'amalarsa na sama da na ƙasa da shi baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan alkhairi ya sanya mu ahali ga alkhairi wa iqamas salati kuma muka yi ma wannan wahayi da su tsaye da sallah domin sallah ita ce ginshikin addini imaduddin wanda ya tsaida ita ya tsaida addini wa man tarakaha faqad taraka dina wanda kuma ya bar sallah yayi watsi da sallah yayi sakaci da sallah bai kula da ita ba wannan gaba daya yayi watsi yayi sakaci da addinin sa ne jama'an musulmi mu kula da wani babban al'amari sallah ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana ita dole kuma ya ce a yi a lokaci dole inna salata kana ta'alal mu'minina kitaban mawquta salla dole ne akan mu'minai kuma a yi ta a lokaci dole ne ba lokacin da mutum ya ga dama ba wai ka ji mutum ina aiki ne in na kammala zan yi nawa sallah a'a fitsari ya fi sallah yanzu in fitsari lokacin shi yayi yana son ya fita zaka ce kana aiki ne in kashi lokacin shi yayi yana son ya fita zaka ce kana aiki ne to amma lokacin sallah ne ba shi da lokaci sai lokacin da ka ga dama subhanallah saboda mahimmancin lokaci a sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwana biyu mala'ika jibrilu a kowace sallah zai sauko daga sama ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin sallah kenan na azhur ko la'asar ko magariba ko isha'i ko asubahi ran farko ya karantar da shi farkon lokacin muhutari rana na biyu ya karantar da shi ƙarshen lokacin muhutari sannan mala'ika ya ce bi umirta a watan waya bi umirtu wannan shine lokacin da aka umarce ka karin sallolinka ba lokacin da kake so ba a watan waya wannan shine abin da aka umarce ni in gaya maka na lokutan da za ka rinka tsara sallaka an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sahihin hadisi ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha a wata riwaya as-salatu ala waqtiha wani aiki yafi falala daraja muhimmanci da musulmi zai yi Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kayi sallah akan lokacinta shi yasa duk wanda ya tsara sallah to zai iya tsara addini gaba daya duk wanda ya tozarta sallah zai iya tozarta addini gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da wannan inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha mugun aiki mugun zance munanan hali da mugun abubuwa da munana shi yasa sayyidina Umar sanda ya zama khalifa ya rubuta wasiƙa zuwa gwamnoni a ƙasashe cikin abin da ya zo bayan hamdala da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam da basmalan da ya gabace su yana cewa inna ahamma amrukum indi as-sala faman faman hafizaha wa hafaza alaiha wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adi'u kusani ya jama'a gwamnoni na sawa'an a Yaman a Egypt a inanin Abin da ya waje ba ku so tsarewa muhimmancin tura ku zuwa waɗannan ƙasashe shine ku tsare sallah ga al'umma akan lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu wanda ya tsara sallah ya kiyaye lokacinta to tabbas wannan ina da imanin ya kiyaye sauran abubuwa amma wa man dayyaha wanda ya toza ta sallah bai yi ta a lokaci ba ko bai yi ta kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kuma yace da mu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallan ku kaman yadda kuka ga ina tawa sallar to wannan fa huwa limasu waha adyau abinda ba sallah ba yana nuna yafi walakanta tafiye da komai kuma yau in na mutu ka mutu mun mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as farkon abinda za a yi mabawa ta yi kyau alhamdulillah sauran aiki za a ce sun yi kyau idan sallah ta ɓaci za a ce sauran aiki gaba ɗaya ba a so a kula da sallah ita azzaka kuma an umarce mu an mana wahayi mu tsaida kuma mu ba da zakka dukiya a cikin dukiyar da Allah mana. mu musulmi muna da abubuwa da muke ba na nau'in zakka akalla guda uku akwai al'amwalin natiƙa akwai al'amwalin samita akwai dukiya mai kwarmato akwai a ci shiru a cikin dukiya dukiya mai kwarmato su ne abinda suka shafi raƙuma shanu awaki tumaki ba ka su dubu sannan duniya ba ta sani ba yanzu ka ji kukansa yanzu ka ji abin da mai yake da suna na tunkiya ko kuma kukan rakumi da sauransu duk duniya sai ta sani shi yasa suke ce masu al'amwalin natiqa to Allah ya wajabta zakka a cikinsu wannan dalla-dalla rakuma nawa nake da shi zan ba da zakka a yi tambaya shanu nawa nake da shi zan bada zakka ka nemi bayani in Allah ya baka awaki ko tumaki nawa ne in sun kai yaya zan yi su ka nemi bayani wajibi ne ba a bauta ma Allah da jahilci subhanahu wata'ala sannan akwai dukiya wanda suke samita za ka yi noma akwai zakan noma shi ma in ya kai wani adadi na nisabi ya zama wajibi ka ba da zakka haka nan abin da ya shafi dukiya tsabar kudi dinari da azurfa ko kudinmu da ke wakiltansu wajibi ne za su kai wani adadi na nisabi ka fidda zaka idan ka karyata ka zama mushirki fawailin lil na allazina na layi, az zakaya. alqur'ani yana cewa tsananin azabar Allah gobe kiyama ta tabbata ga mushrikan da suka karyata zaka ba sa fitarwa kuma kalmar zaka gaskiya ce mai kama da karya. kowa ya yi imani da ita za a yi sallah za a yi azumi za a je mukudi a je haji amma ba kowa ke iya fitar da dukiyar zaka ba in mutum yanzu akwai wanda in zai fitar da zakkan shi miliyoyi ne ba miliyoyi zai fitar to in ya duba zai fidda miliyoyi ya ba talakan da ba shi da kwandala sai ce kai gaskiya da yawa bari dai ma danyi masu ihsani subhanallah da yawa kai Allah ya baka haka ɗaya bisa arba'in za ka fitar ɗaya bisa arba'in shi ya sa raba sallah da zakka to ɗayansu baya amfani sai an haɗa in ka ce sallah za ka yi baka zaka Allah bai ansa kamar yadda ibn mas'ud yake ambatawa dole ne kai zakka kuma ka bada ita bi tibi nafsi shi yasa saidina abubakar bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka yi tawaye suka ce ba za mu ba da zakka ba amma ɗaya daga ciki yana zuga a waƙance yana cewa a fa'ana rasulallahi na bainana faya la'ibadallahi mali abubakar a yi wasu ha bakar iza mata ba'adahu wa ha ba la'amurullahi zahar tabbas mun ma annabi ta'a mun mashi biyayya mun ba da zakka mun kai masa kaman yadda ya ce bayan Allah ku saurara mai hada abubakar da dukiyanmu annabi kawai aka ce a ba zakka saboda haka yau ba shi yau ba zakka abubakar ya ce sai mun kawo zakka ina rantse maku da Allah zalunci ne babba sai dina abubakar ya ce au uqatilanna man fa'aka waka salata waz zakka wallahi sai na yaƙi waɗanda ke raba sallah da zaka domin ba inda Allah zai ce sallah sai ya ce zakka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus sala wa yu'tiz zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum hisabuhum ala Allah annabi ya umurce mu cewa mu yaƙi mutane har sai sun shaida sun imani sun miƙa wuya ba wanda ya cancanta a bautawa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah ni kuma su yadda manzo ne daga Allah subhanahu wataala zan masu bayanin yadda za a bauta ma Allah jalla jalaluhu su faida sallah su bada da zakka idan sun yi wannan to sun tsare dukiyarsu da jinenansu sai da wani haƙƙi na musulunci in sun taka shari'a ai musu hukunci ai musu haddi Allahu akbar dama alqur'ani ya fadi cikin suratul tauba fa in aqamus sala wa atuz zaka fa khallu sabilahum aw ta'aya fa ikhwanukum fid din idan wanda ba musulmi ba ya kalmar shahada ya tsaye da sallah ya bada zaka ya zama dan uwanka mumini kuma kakka taba shi kakka taba dukiyarsa kakka taba mutuncinsa in kai haka Allah ba zai kyale ka ba wa kanu lana abidin kuma sun kasance masu matukan bauta ne gare mu masu aikata abin da muka umarce su masu nisantar abin da muka hane su Allahu akbar shi gaba wa لقد آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين sai kuma kissa takaitacciya a dunkulata ta annabi lutu alaihi salam kamar yadda Allah ya ambace ta a cikin suratul anbiya din nan annabi lutu an ce wa lutan kamar yadda muke gani hakanan ka ambaci labari da tarihin annabi lutu annabi lutu mun ambata baya ba da dadewa ba shi kadai yayi imani da annabi ibrahim a ƙasan da ya fito yana kira kuma ya bi shi a shirya lokacin da zai hijira kamar yadda muka ambata baya ba da dadewa ba Allah ya umarce shi ya koma ƙasar Sham wanda Allah ya yi mata albarka to annabi Lut da shi suka tafi to lokacin da aka je can Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mai da shi shi ma annabi mai cin gashin kansa ya aika shi zuwa ga wata mutane ana ce mata sadom da sauran sassan da ke biye da wannan gari ko ƙasa to Allah ta'ala yana ba mu labari kamar haka waluta Haka hakanan cikin rahamanmu da wahayinmu da shiriyanmu, da sa shi a kan aikin alkhairi akwai annabi lutu mun yi masa wannan Allahu akbar annabi lutu tainahu hukuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun ba shi hukunci annabci kenan wanda zai hukunci na ayi ko a bari ga wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala saƙo na musamman wa ilma kuma muka bashi ilimi na sanin halal da haram da daidai da ba daidai ba wahayi daga Allah jalla jalaluhu saboda haka ka tafi zuwa alƙarya ko binnin sadum da ƙauyukan da ke kewaye da ita da ƙasashe ko garuruwan da ke ƙarƙashinta ka kira su zuwa ga Allah da bautan Allah da tsankake addini da daina kafici da daina fasikanci da daina yin abubuwa na di'ara lutu alaihi salam ya je ya kira zuwa gare su yana karanta da su addini sai dai kash sai same su a shararren mutane ne ba abin da suka sa gaba sai bin maza ƙazamai masu nutso a cikin shadda domin wadda duk zai ce ma namiji jiyo duburanka gidan kashi nan ne zai barbare shi ai wannan ƙazami ne mai nutso a shadda to ko ɗan su ne aka ce shadda yake shiga yana neman talwada ya kamo kifi kana jin in ya shekara yana nutso a shadda zai kamo kifi abadan sai dai ya fito da tsutsotsi ta hanci ta baki guba bala'i fitina annoba zai fito da shi saboda kowane abu yana da mahallinsa to su kazantansu da lalacewansu da ja'ircinsu ta kai ma ba su bukatan mata sai maza malana min banatika min murad wa innaka lata'lamu ma nurid Lut alaihi salam ya musu wa'azi ku daina bin maza ku ya aure ga mata ga na mata domin mumini shugaba yakan ɗauki kowa matansa ne, in dai shugaba na garni. dan haka in dan shi ya ci sauran ‘ya'yan talakawa za su ci, in ɗansa ya sa sauran ‘ya'yan talakawa za su sa, shugaba na garni kenan. balma sukan fifita 'ya'yan talakawa akan 'ya'yansu kamar sayyidina umar radiyallahu anhu umar bin khattab da umar bin abdul aziz sai talakawa sun koshi kafin su ci sai matan talakawa sun koshi kafin su ci sai 'ya'yan talakawa sun koshi kafin su ci don haka akwai shekaran da aka yi yunwa sayyidina umar yana khutuba cikin shi ya kulle ya saboda yunwa ba komi a sanjin ya bugi cikin ya ce karkiri a ta karkiri lantu ziƙi lahaman hatta ya shiba'a musulmi na. wallahi ko ki ihu ko kake ihu ohonki ke kika sani ba za ki ci mai daɗi ba ki ƙoshi wallahi sai duk 'ya'yan musulmi sun ƙoshi sannan ke ki ƙoshi Allahu akbar Allahu akbar shi yasa wani mai hikima yake cewa ju'ul khalifa wa dunya bi qabdatihi fi zuhdi manzilatan subhana bariha wannan irin yunwa na khalifa a lokacin da duniya gaba ɗaya tana hannunsa wallahi in ya ce ba gidan shi ba za a ci wani abu ba kullum a koshi sai hantan ɗawisu wallahi za a yi ta yanka ɗawisu suna koshi da hantan kullum amma suna cikin yunwa sai sun ciyar da talakawa islam kenan waɗanda ba musulmi ba ku gane musulunci ku anshe shi ne adali ne adali kuma shi ke tsara haƙƙin mai haƙƙi ya bashi kamar yadda ya cancanta Ta waɗannan mutane ya yi masu wa'azi suka saba masa suka ƙaryata shi suka nemi muzanta shi to a tunkula a takaice tunda a nan ma Allah ya kawo kisan a takaice ne sai Allah ya aiko da mala'iku shine da za su zo sun bita wajen annabi Ibrahim kafin su wuce wajen shi domin ba su da nisa a tazaran wajen zama ce ina kuka nufa ce za mu tafi wajen annabi luɗi ne me za ku yi za mu hallaka mutanen ne ce to ai akwai mutanen nagari a ciki waɗanda kaɗan da suka yi imani da shi shi a ibrahim ai mun fi ka sanin suwa ne ne nagari mun fi ka sani don haka suka tafi a siffan 'yan samari kyawawa matasa kowa ya gani sai ya sake su. suna isa garin haba labari ya fasu ai akwai wasu matasa samari baƙi a gidan lut ba mu taba ganin kyawawa kamar su ba daga nan azalimai mujirmai suka shiga dango ana nufan gidan annabi lut alaihi salam annabi lut ganin sun zo hankalin shi ya tashi zuciyarsa ya ɓaci ya rasa yadda zai yi ya tare kofa yana masu wa'azi haula ibanati in kuntun fa'ilin ga 'ya'yana mata a gari kyawawa idan ku kusantan jinsi ne ku aure su amma wannan shizuzi ne ɓarna ne dabbanci ne kai dabba ma saboda Allah kai da kake jin maganan nan so nawa kaka jaki da jaki duk hashin hankali irin na jaki don girman Allah so nawa a rayuwarka kaga jaki yana tarawa da jaki yana jima'i da jaki dan uwansa ta dubura so nawa ka gani shi baka taba gani ba ni dai ban taba gani ba to duk hashin hankali na jaki amma ya fika hankali mai bin maza sannan so nawa kaga duk rashin kunya da jaraba irin na bunsuru rashin kunya da jaraba irin na bunsuru wanda yanzu za ka kawo abinci yana shan nono ne ya banka ɗauwarsa ya ci abincin ya hana ta ya gama ci ya ƙoshi ya sha nonanta kuma in yana sha ba rahama haka za ka ga yana dunguran nona ba ya ce ya sha ba kuma sai ya ce ke ne zan bi ke ne zan tara da ke ɗin gaba ta gefenta ta dama da hawa yana santa ya ƙoshi shi ma ya kawo ƙarfi zai hau uwashi duk rashin kunya irin na bunsuru so nawa kaga bunsuru da bunsuru suna jima'i ta dubura duk jaraba irin na bunsuru kaga bunsuru ya fi ka hankali ƙiriniya irin na diri algafa ta mala ƙiriniya irin na diri so nawa kaga diri da diri maza suna jima'i ta dubura kai co amma dai an ji kunya an yi girman kwabo ban kawara kawai ban kawara a ce kuma kai ne za ka kama namiji kana kama tukunyan kashin shi kana sa al'auranka la haula wa la quwwata illa billah subhanallah subhanallah to waɗannan suka zo suka ce ka ba mu waje ko mu an gaje ka ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri sai mala'ikun nan suka ce masu ƙyale su ƙyale su ba za su iya kai hannunmu kansu ba mu dinnan mala'iku ne daga Allah mun kuma zo ne mu hallaka su Allahu akbar annabi loti ya ji daɗi ya yi munna ya yaushe yanzu yanzu ya ce Allah ya ba mu umarni a salatin fari za mu hallaka su ce don Allah ku hallaka su yanzu mu huta suka ce kai alaisa harbi bikari shekarun ka nawa kana fama da lalatattu yanzu an ce gobe da asuba ka kosa ina nisan gobe inda rai da lafiya don haka kai goben ma da aka ce don ku fita karin ne don gaba ɗaya in ba masu imani ba ran nan ba mai sake kwana Allah subhanahu Ta'ala ya ce ya ɗauki iyalinsa da waɗanda suka yi imani a asalatin fari su bagarin to akwai matarsa ja'ira ita abinda take ba wai tana shegantakan bane amma tana goyon bayan shegantaka yanzu nan in bako aka yi a gidan za fita ta ce to jama'a an fayi bako kyakkyawa ku zo abin nema ya samu ko kishin yan mata ba ta yi Allah ya ce to banda ita Abin da ya sami mutanen gari na kafici zai haɗa da ita na haka da gari ya waye sallallahu alaihi wasallam ya fita da jama'ansa aka ce kan wanda ya waiwaya duk wanda ya waige ya ga mai wani lugude ake masu shi ma za a fisgo shi maganaɗisu zai ja su ya fada cikinsu Ta wannan matattasa ta bi su zagon-zagon da azaba ya zo ta ji duniyan fitina sai ta waiga sai aka hada da ita to shine Allah ta'ala anan yake cewa wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith da azaba yazo azaban kuma wani irin nau'in azaba akai masu mummuna domin Allah ya sa mala'ika ya ciccibo kasar gaba daya ai sama da ita Akai sama da ita hatta zakarun da suke ciki sai da sama suka ji kyaransu sannan aka ce a kife faji anna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratin min sijji aka mai da ƙasa sama sama ƙasa kif juyin waina wannan bai isa ba aka sa manyan duwatsu aka yi ta kasa ƙasa amma ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث لوط da waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce sai muka tsashe su barin wannan ƙasa da mutanen ƙasar da suke aikata munanan aiki a ban kyama don saboda ashararanci har sukan zo club-club ɗinsu suna wasan tusa takadarai ne fa ba abin ba sa yi na ashararanci innahum kanu qauma sawin fasikin innahum wannan mutane na annabi lotu kanu qauma sawin wato mugayen mutane ne ma'ana masu munanan aiki ne fiye da yanda kai kake surantawa fasikin kuma fasikai ne fusuq shine al-khuruj an ta'atillahi subhanahu wata'ala shi yasa lokacin da ma itaciya mai yaya tefure za ka ga wani kwasfa ya rufe shi to tsaro ne daga lokacin da ɗan ya bunƙasa sai ya fasa wannan kwasfa sai ka ga ya fito fasaka kenan fasakatis samara amma lokacin da ɗan adam aka ce masa ga abin da za ka lizimta na ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da za ka nisanta na saɓan Allah sai ya fita daga ɗa'a ga Allah ya shiga saba ma Allah to fasaka kenan yani kharaja an ta'atillah ila ma'asiyatillah jalla jalalu Allah ka raba mu da fasikanci to kuma karken alewa kasa inna Allah la yumli bizalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah yakan jinkirta ma الظالمي fasiki ja'iri yaga kaman an yadda da aikin sa ne yana dadai yana takama yana ai mu to anan da Allah ya danke shi ya maguza shi ba makutta ba mafita ba makoya ba mabauda kuma ba zai sake shi ba kuma kamu zai masa mai tsanani subhanahu wa ta'ala to bayan an sashe da annabi nuhu Allah ya hada shi da annabawan da ya ambata ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina wa adkhalnahu fi rahmatina hmm. fi rahmatina muka shigar da shi cikin rahamanmu Allahu akbar to menene rahama anan domin rahaman Allah a duniya ba wanda bata shafa ba wa rahmati wasi'at kulli shay'in zaka ga kana da kudi fasiki na da kudi azzalimi na da kudi arne ma na da kudi watakila ya kama kudi zaka ga kana da lafiya fasiki na da lafiya duk rahman Allah ne an nema na da lafiya kila ma ya fi ka lafiya bugu da kari a rayuwa irin ta duniya in Allah ya tashi rahamansa ya kawo iska bai cewa banda musta'akonku a'a su musta'angulu duk da shi za a sha ba bambanci rahaman Allah ne in Allah ya tashi sauko da ruwan sama ba zai yi a gonan sidi ya ƙi a gonan jakwab ba rahaman Allah ce izan wa a dakhalnahu fi rahmatina muka sa shi a jikin jerin jeriyan ko jerin jeran giyar rahaman mu ta annabci shi ma muka mai da shi annabi muka yi masa wahayi muka ba shi shari'a kamar yadda aka ambata ga annabi ibrahim shi yasa ma malamai suke cewa lokacin da Allah ya ce wa luta adafi ne can a kisan annabi ibrahim wa ibrahim atainahu rushda sai kuma wa luta atainahu rushda wa adhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin muka shigar da shi cikin rahamanmu domin yana cikin bayinmu na gangaru ya Allah muna roƙonka ka sa mu cikin bayinka na gargaru a duk inda muke a dukkan zango-zango na rayuwanmu ci gaba wani wani sai annabi na gaba shine annabi Nuhu alaihi salam annabi nuhu yana daga cikin manya-manyan annabawa ulil azumi min musuli annabi nuhu shine farkon manzo daga Allah kafin shi ba aiko wani ya kira al'umma da sunan manzo ba saboda zamanin annabi adam da bayansa mutane duk suna kan fitira suna bauta ga Allah jalla jalaluhu to har aka yi wasu bayin Allah muminai salihai na gangaru akwai wood akwai suwa akwai yagus akwai ya'uq akwai nasra waɗannan bayin Allah ne na gangaru waɗanda suka bauta wa Allah bisa tarbiyyan abinda Allah ya aiko manzanni da shi ya aiko annabawa da shi falahasu da nagattansu sanda suka rasu sai aka rinka ziyartar kabarinsu ana abinda bai dace ba daga nan sai aka shiga tsarkake kabarin daga nan sai waɗanda na biyo baya suka ce abin da ya kamata mu yi mutum mutumin mu rinka gani muna tuna su sai suka yi mutum mutumin waɗannan bayan Allah guda biyan. bayan sun yi mutum mutumin suna tuna su suna girmama su suna tsankake su waɗanda na biyo baya sai suka ce ai bauta musu ya kamata a yi sai suka shiga bautansu suka daina bautan mahalicinsu daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salam annabi nuhu ya zo yana wa'azi yana kiran mutane su daina bautan waɗannan abubuwa da suka gina na gumaka su bauta ma ubangijinsu ne annabi nuhu ya shekara ɗari dubu ba hamsin yana wa'azi kuma wa'azin nan nashi ba dare ba rana ɗai ɗan al'umma yakan bi su gida-gida kuma yakan tara mutane a dandali ya masu wa'azi kuma yakan asirta yakan bayyana amma walam yazidhum du'a'i illa shi'ara annabi nuhu sai da ya kai kuka cewa a tsawon shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin ba abin da ya ƙari waɗannan jama'a masu kafici sai gudun gaskiya da ƙin imani da tozarta mai wa'azin Allahu akbar sura ta kai bango sai su ma suka shiga wa'azi na shedan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'an wa la ya'uqa wa yaghusa wa nas'a allolin ku ne a bautan ku ne ku kyala nuhu da shirmen shi ku kakku daina su, kada ku yi kaza kada ku yi kaza to abu ba sai ya kai iyaka annabi nuhu ya ga sai dai kafici ake karawa kuma ana daɗa tozata shi ana dada walakanta shi fada'a rabbahu anni maglubun fantasir annabi nuhu sai ya roki ubangijinsa cewa mutanen nan sun fi ƙarfi na da kafici ba su da niyan imani ya Allah ka ka mani ɗauki ka ka mani taimako ka ka mani gudunmuwa a kansu annabi nuhu wa qala nuhu rabbi la tazar alal al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara wani irin ɗauki kake so ya nuhu annabi nuhu yace ya Allah ina san duk wani wanda ba musulmi ba an ne kada ka bashi a doron kasa domin in ka bar su abinda ya nuna mun cikin shekara dubu ba hamsin wallahi batar da wanda ma bai bata ba suke yi kuma ai ana fatan su haifi 'ya'ya ne su hayayyafa a sami masu imani da za su bauta maka to ba su haihuwan wani ɗa sai ya zan fajiri kafiri sai ya haɗa biyu don haka Allah ina roƙonka ka yi min wannan baiwa ka hallakar da su mu huta da kafici Allah subhanahu wa ta'ala ya an addu'ansa kamar yadda yake faɗi cikin wata sura izina da min ƙablu fasta jamna lahu fanajjaina huwa ahla lokacin da annabi nuhu ya roƙe mu kafin wannan zarafi mu kuma muka ansa da'awarsa muka tsashe da shi shi da ahalinsa shine izina damin ƙablu fasta fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahla shikenan cikin jaraba wanda annabi nuhu ya samu akwai ɗansa guda ɗaya yayi yayi imani yaƙi yayi yayi lokacin da Allah ya tashi hallakarwa sai ya hallaka su da tufana ruwan tufan fafatahna ba fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna ma'u ala amrin qad wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kafir Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya saukar da ruwan tufana sai ya ce ma annabi nuhu ya je ya samu babban ice ya sare ya sassaka jirgin ruwa kuma ya yi ta da yalwa ko da da falanki-falanki zai yi ya daɗa haɗawa Allahu akbar annabi nuhu ya anshi umarni ya je daji ya samu itaciya ya kayan yana sassaka jirgin ruwa kacin nan ba su kyale shi ba suka taso ƙungiya-ƙungiya wannan ta zo ta wuce wannan ta zo ta shegantakar ta ta walakancin ta ta tafi ko yaushe wata ƙungiya ta zo sahihu minhu sai su yi masa izgili su yi mashi walakanci su masa tozaki qala in tafharu minna fa inna nasharu minkum kama tafharu idan yau kuna mana izgilanci kuna mana walakanci kuna cin zarafin mu akwai lokacin da zai zo ku gane kuranku mu ma mu mai da martani kaman yadda ku kai mana cikin abin da sukan ce masa in sun zo <laughs> annabcin baya ci ne nuhu asbahata najaran ba'da an kunta nariya <laughs> to ya dai fi maka a zama kawai malam masassaki maimakon ka ce kai annabi ne manzo <laughs> sai su kwashe da dariya ai walakanci ai shegantaka wannan tawaga ta wuce wata mata ta zo tena ta haka suka yi ta yi illa iyaka amsan da annabi nuhu ke ba su in taskharu minna fa inna min kun kama taskharun to a cikin wannan hali ne suna cikin wannan yanayi shi ne Allah subhanahu wa Ta'ala ya ce ya ɗauki ahalinsa masu imani da dukkan wanda ya kamata ya shiga jirgin nan sannan halittan Allah ya ɗauki min kulli zaujaini nisnaini miji da ta mace rago da tunkiya da dai sauran karsana da sa duk dai dabbobi a haɗa su aka haɗa su to nan ne fa za ka ga hikiman Allah waɗanda ba sa ga maciji sai a haɗa su waje ɗaya amma da yake tsaro ne na Allah ba mai tanka ma wani yanzu kana ganin in ka haɗa kyanwa da ɓera za a zauna lafiya to aka hada suka zauna lafiya saboda zaman lafiya daga Allah ne in an bi shi za a zauna lafiya Allah sa mu gane haka kana jin in aka hada kura da kare za a zauna lafiya da yake zaman lafiyan daga Allah ne aka hada su suka zauna lafiya to haka dai to bayan an gama sun shiga kafirai na ta dariya jirgi a tudu mutane na shiga <laughs> wannan wani irin dolanci ne wannan irin saunanci ne Allah ya ce fa abuwa ba sama sai muka bude kofofin sama gaba daya ruwa na kwararowa fatahana duk wanda kaje ake yi Allah yana cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura muna digo da shi ne digo dugo amma a wannan lokacin ba sama ba kofofin sama gaba daya muka bude muka ce ruwa zubo kamar da bakin kwarya wannan bai isa ba sannan wa fajjarnal arda uyuna duk inda ƙasa take kawai ta fashe idan ruwa kamar dam dam dam ko ina ya fashe kafin ka ce kwabo ruwa ta sama ruwa ta ƙasa mai hawa tudu ya hau mai hawa saman gida ya hau mai gudu zuwa wajen dutse ya hau ce wallahi ba abin da zai tsashe ku sai imani da kuka yi kuka shiga jirgin nan in ba haka ba ba wanda ba zai hallaka ba yau ɗannan nashi Allahu akbar cewa Allah ya ce wa a halaka sai ya ƙaddara ahalin shi na haihuwa da na imani ne ce ya bunayyar kan ma'ana ɗanɗana zo ka hau mu tafi an ce da ahalina kada ka zan cikin kafiran nan a halaka ku gaba ɗaya. da yake takadari ne ɗannan ja'iri ne ɗannan kafiri ne ɗannan anidi ne ɗannan jabbari ne ƙala fa'awi ila jabalin ya asimuni min al baba <laughs> kenan ya zan hau jirgi da 'yan falankai an ɗan kakkafe ta da ƙusa a irin wannan ruwa don Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir ya sawi ila jabal zan je in hau tsoron wan dutsen can dutsen ne kawai zai tsare ni barin nutsewa a yau Allahu akbar Bashi da Allah Bashi da Allah wa man ya'tasim billah فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا ba, الله با dogara دوغرو غا الله با san كوماوا غا الله با yana kallon dutse shi zai tsare shi nuhu yace kai yaro la asimal yawm ba wanda ya isa ya sami tsaro barin halaka yau sai wanda Allah ubangiji na ya masa rahama ya hau jirgin nan ya kariya ya ce baba wallahi ba zan hau ba ina ganin tsohon ruwan dutse in hau falanki haka suke mahawara an ruwa ya yi sama wahala bai na humalma wa kana min almugurakina nan da na ruwa da ya wani ambaliya da dutsen da yaron da ke kan dutsen ya haɗe da shi an wuce nan yana cikin waɗanda suka hallaka mai wannan ke karantar da mu ka tsaya kana alfahari ai baba na waliyin Allah ne ai zai cece ni ai zai kaza ai miji na waliyin Allah ne ai mun dogara da shi ai kaza ne la al-iman wal amal salih al-iman wal amal salih ba mai cetonka kana kafici ba mai cetonka kana bokanci ba mai cetonka kana sihiri yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata bi qalbin salim yini ne na gobe kiyama dukiyarka danginka duk san da ake maka matanka kaɗanka. ba wanda zai iya tsinana maka komai ma daman baka je lahira da zuciya kubutacciya barin shirka cike da imani ba to haka Allah yake ba mu bayani subhanahu wa ta'ala yake nuna mana fasta jamna lahu muka ansa addu'ar annabi nuh fa najjaynahu wa ahlahu muka tsashe shi barin tufana shi da ahalinsa masu imani min al-karbi alkarbil azim daga barin wannan bakin ciki mai girma fitina babba annobar da ta wuce iyaka kuma anan zamu mu gane Allah ta'ala shi ke sanya tasiri ga abubuwa idan an hallaka wasu da wuta to kuma ga shi ana hallaka wasu da ruwa ashe ruwa bai da tasiri wuta ba ta da tasiri domin an saka annabi ibrahim Allah ya ce ya na rukuni barta wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaida faja'alnahum al ahsani idan Allah ya so iskan da kake shaƙa kana jin daɗi sai ya mai da ita annoba ya hallaka ta da ita ya hallaka ka da ita abincin da kake ci kake so kila kakan shi ya zo jikinka na hawa za ka yi marmari kana ci sai ya zama maka annoba ya hallaka ka da shi ruwar da kake sha ga ruwa mai sanyi kana sha sai ya shaƙe ka kafin minti ɗaya ka rasa kanka a rasa kanka a hallaka ka da shi babu mafita sai imani da aiki na kwarai da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka jama'a annobar da take duniya kakaf babban maganinta babban shamakinta babban kariyarta komawa ga Allah jalla jalaluhu Allah sai ya yi mana bala'i bisa ayyukanmu na imani da rahamarsa da jin kansa Allah ka yaye mana fitina ka yaye mana bala'i wa nasarnahu wa nasarnahu min bari mu takaita Allah ya ce wannan sarna sai muka taimaki annabin Allah Nuh min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina akan mutanen nan da suka karyata da ayoyinmu Allah ya bashi nasara ya bashi sakamako mafi kyau su kuma aka hallaka su daga nan tushen azabar su ta soma innahum kanu qauma sau'in su mutane ne munana mugaye azzalimai kafirai mushrikan mutane masu aikin ta'addanci fa agrafnahum ajma'in muka halakar da su baki ɗaya a ruwan tsofa na kuma karya ne da ake cewa wai akwai wani mutum i waje sarkin tsawon mutanen duniya wanda shi kafiri ne kuma bai hallaka ba saboda tsawon shi ƙarya ne wai ya saba matan shi a kafada in sun ji yunwa sai ya haka ya kamo kifi sai ya gasa a rana sai su ci in sun ji kishi ga ruwan dufana ƙarya ne ba wanda ba a hallaka ba shi ya sa ma ake ce ma Nuhu adamu sani adam na biyu jama'a lokaci ya yi za mu dakata a nan a yau muna roƙon allah ka tabbatar da mu akan abin da muka yi ka sa abin da muka yi ya zan daidai ka yafe mana ka gafarta mana dukkan kwarakwaranmu da laifuffukanmu da zunubanmu kaka kama mu da abin da wawayen cikinmu suke aikatawa ya Allah muna kaskantar da kai dukkan rahama da jin kai Allah ka haɗa mu da shi Allah muna roƙonka ka raba mu da cututtuka da annoban da take yawo a duniya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله